tambaya ta a gare ka bature yana cewa kof kof amma shi bahaushe me yake cewa kofi yake cewa malam bahaushe <laughs> malam bahaushe yana cewa kofi <laughs> haske mai ne ga gidan kowa afirka tv3 tafarkin rayuwa